murya Amurka a Washington DC. To jama'a masu sauraron mu barkan mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a goma sha bakwai ga watan Mayu na shekarar da 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau. da gobe. Yau da gobe. Masu raro mu da sake sada da ku a cikin shirin namu na matasa na yau da gobe. So kamar yadda kowa ya sani dai masana kiwon lafiyar al'umma musamman da bangaren abinci sun daɗe suna faɗakar da al'umma muhimmancin cin kayan marmari don inganta lafiyarsu. Binciken masanin ya tabbatar da cewa kayan marmari na inganta lafiyar jikin ɗan adam da kuma kare shi daga kamuwa da wasu cututtuka. To sai dai yanzu wata babbar barazana da ke bullowa shine yadda wasu masu sai da kayan marmarin ke amfani da wasu sinadarai musamman sinadarin carbon carbide don nunar da wasu kayan marmarin irin su mangwaro, lemu, ayaba, gwanda, kankana da sauransu domin samun sayar da su ga masu saye cikin hanzari ba tare da la'akari da illar da ke tattare da yin hakan ba. akan yi amfani da sinadarin na carbon carbide a mangwaro don ya nuna da wuri ya yi ja haka kuma sukan zuba wa lemu don ya canza launi ya yi ruwan ɗorawa kamar yadda suke wa kankana allurar sinadarin na carbon carbide don ta yi jajir da ɗaukan hankalin masu sayi. To don jin ko ta yaya masu sayar da kayan marmarin ke zuwa sinadarin na carbon carbide a kan kayayyakin marmari domin nuna da su domin tuntuɓi wani mai sayar da kayan marmari inda ya mana cikakken bayani akan dalilan da ya sa suke amfani da shi. Ka tattauna da Malam Sabiu mai kayan marmari. So muna tare da Malam Sabiu wanda ya kasance mai sana'ar kayan marmari a su lemu, gwanda, ayaba da kuma mangwaro. a kasancewan ana amfani da wayansu chemicals da ake amfani da su domin a wato a nunar da abincin cikin kankanin lokaci wanda inda za a bashi shi kila a bishiya kila bai gama nuna ba wani lokaci kuma an an sauko da shi an ce za a nunar zakan dauke ku lokaci mai tsawo sukan ɗauki wani dabara na amfani da chemicals wato wa'yansu sinadarai domin ku nunar da su wa'yansu irin sinadarai ne ake amfani da su domin yin hakan Eh gaskiya muna amfani ne da sinadari kamar dusan carbon haka. To shi wannan dusan carbon ɗin muna samun shi ne kamar a wajen masu aikin waldan gas haka. To in muka sa shi a maimakon a ce wannan abin ya ɗauki tsawon lokaci akan ya nuna. To gaskiya an muka sa shi wannan dusan carbon ɗin yana nuna normal kamar yadda yake nuna a bishiya. saboda in ka gan shi in ba ma ka san yadda abin yake ba za ka yi tunanin kamar nunan sama ne saboda abin yana nunar da shi da kyau kamar yadda yake nuna a sama yana ba da sha'awa in ka gan shi a za ka yi sha'awan shi hmm. kwarai. To ya maganar ɗanɗano yana canza mai ɗanɗano ko kuma yana na Gaskiya baya canza mashi wani launi haka. in ka sha shi zaka ji shi da zaƙin shi normal yanda yake mm. baya canza mai ɗanɗano baya canza mushi wani launi To a da kafin wa'annan samu wa'annan sinadarin akan yi amfani da hanyoyin gargajiya wato kila a sa toka ko kuma a rufe kayan marmarin a cikin buhu a ɗora a bulle su a wuri mai duhu. Wannan kuna ganin kamar yana ja muku lokaci ne ko kuma me yasa canza zuwa amfani da wa'annan sinadaran chemicals ɗin eh gaskiya in aka sa wannan kamar toka yadda kika ce yana kai tsawon lokaci kuma sannan ita toka da yake gani kamar misalin mangwaro in aka sa mushi za ki ga wasu daga ciki sukan tamuki alaman koda ba su kosa ba sosai a bishiya aka cire su to koda sun zo nuna wani za ki ji shi bai da zaƙi kuma za ki ga jikin shi ya canza so to ya sa wannan ya kasance in muka sa wannan shi wannan dusan carbon din muka yi amfani da shi yakan nuna a kan lokaci ba tare da fatar jikin shi wannan mangwaron ko ayaban ya sha wahala ba da zai sa har ya tamuke canza kamanni ba. Mm. To amma ɗanɗanan fa ma'ana za a iya cewa wani mai saurare zai iya tunanin kila jikin ne kawai zai yi kyan gani amma ta cikin kila babu daɗi. Gaskiya in dai kai amfani da shi za ka samu ɗanɗano nagartacce a cikin shi sosai. To kamar a ina da ina ake samun shi wannan carbon ɗin a kasuwa ne ko kuwa a kantin sai da magunguna? Eh gaskiya a kasuwa ne ake samun shi. Kowa na iya sai da ake nan? A'a masu da shi a su daban ne saboda yanayin kayayyakin da suke wa a shagonsu. Wa'anda ma kasa suke amfani da shi dai ko masu irin waldan gas haka. su ma in suka yi suka gama to wannan tokan kana iya amfani da ita ba tare da yawuwa wannan eh, ai shi zubar da shi ake. Inda yana koma kamar toka ne. Hmm. To aka zubar da shi ya bushe kakan iya amfani da shi wannan garin. To shi yanda yake ai yana komawa gari ne. Bayan tun da an jiƙa shi ya fita daga taɓo zai koma gari. Hmm, zai bushe kenan? Yana bushewa. zai koma kaman toka zai zama kaman toka to in ka ɗibe shi ka samu abu za ka sa shi a ciki in ka sa kaman tsumma a ƙasan abu haka ko kwando ko kuma dai abu dai wanda dai yawwa ko roba dai haka in ka zuba za ka ɗauko shi wannan mangwaro ko kuma ayaban ko kuma shi gwandan za ka sa shi a ciki in ka sa bayan ka shirya su a ciki za ka ɗauko shi wannan tokan kenan eh. sai ka sa a saman shi. To ba ruwa ake kama da shi ba a garin za a barbada. Ba yawwa a garin shi mm. ba sai ka samu ko da yana da lema za ka bar shi ya bushe. Mm. Bayan ya bushe za ka ɗauka ka zuba a saman shi. Kana ɗan mm. barar saboda kowanne ya zama ya samu. To in ka gama za ka samu tsumma za ka rufe saman shi kamar yadda ake na gargajiya. In ka rufe saman shi sai ka ɗauko murfi sai ka ɗaura. Za ka ba shi tsawancin kwana biyu. za ka duba shi daga wannan lokacin zuwa kwana biyu Allah da abin da kake bukata ya sa To da ke amfani kuke da sinadarai wanda ake ce mishi chemicals a turance, kun taba tunanin ko kila zai iya janyo wani larura misali ila na kiwon lafiya ko wani matsala ga lafiyar mutane? Gaskiya ba mu taba tunanin haka ba. Saboda kasantuwar mun daɗe muna amfani da shi kuma kinga ko na gargajiya shi ma toka ne ake ɗauka a sa. mu ba mu taɓa kawo wani abu cewa zai cutar da wani ba kuma ba mu taɓa samun ko rahoto ko wani bayani akan cewa wani ya yi amfani da ɗaya daga cikin abin da ake saidawa ba ya samu wani matsala wanda mu ma kanmu muna amfani da shi gaba ɗaya. Banda ayaba da kankana da mangwaro da wani da kuma ake iya sawa sinadari. Eh gaskiya a cikin wa'annan. Abarba barba ba a samu sinadari? A barba ba a sa mata sinadari gaskiya. Su dai ya wa'annan su ma ɗin da yake wasu suna da wahalan nuna kuma da gagara irin na jama'a shi ne ya sa har ya kai ga ake musu wannan abu. Wato mutane suna nuna muku son su amfani da waɗannan kayan itatuwa. A saboda kar ku ya zama babu kasuwa, babu su a kasuwa yasa kuke ka ɗauki wannan dabara. Ƙwarai saboda yanayin jama'a yadda suke nuna suna buƙatar abun akan lokaci. To abin kuma shi ya kasance mai lokaci ne. Mm. Yakan yanke a kowane lokaci saboda ba kowane mangwaro ne haka yake yi a so biyu a shekara wani yana yi so biyu a shekara wani kuma bai yi shi ne kasantuwar hakan kin ga akwai wanda ake ma allura ma saboda su ya'ya ko da lokacin su bai riga ya gama kaiwa ba wato sun suna bishiya kenan eh akan yi allura akwai magani da ake sawa wanda yake kamar allura to yakan sa suna fito da 'ya'ya ko da lokacin bai gama kaiwa ba to in sun fito da 'ya'yan tunda kin ga babu isasshen ruwa da za a ce ta nuna a sama mm. shine sai a ciro ta sai a yi mata wannan hikima a samu a siyar da ita nan. Wato sinadari dai kan sinadari. Yawwa shi. Allah ya taimake mu. Amin amin. To bayan wannan tattaunawa da mai sai da kayan marmari mun shiga cikin gari domin jin ra'ayoyin jama'a a game da ko shin wayansu kayan marmarin suka fi kauna kuma suna da masaniyar amfani da wannan sinadari na carbon carbide don yin nunan dole ga abin da suke cewa. to wato a kayan marmari na fasan mangwaro sannan sai ki zo irin su lemo kankana to sai kuma karas sai su dake karas da lemo da mangwaro sukan dauke shi yasa amma ni dai aka ce miki irin yanzu haka da mangwaro yake nan fa kusan kullun sai na sha kuma sannan kin gane kin sa ko wanda ake nikawa to ni wani lokacin ma na fasan wanda ake nikawa na san dai akan saka chemical din to amma me ni kawai na ji na ji na ji na zaki sai in eh, siya kawai sha abuna gaskiya ina son mangwaro amma dai gaskiya ban san ana sa chemical ko ba a sa ayaba na fi so na san suna amfani da carbide wurin nunar da shi da wuri amma tun da dai mutum bai san wanda aka yi da shi wanda wanda ba yi ba kuma a times mutum na sha'awan ya ci kayan marmari din ina shan mangwaro sosai don jiya ne ma kadai ban sha shi ba ina son shi musamman in gan shi fresh ko binta suga haka mai kyau ko apple mango haka ba na tunanin ana sa mai kemikal tun da ba irin ruwan gora ba ne haka da za a hada shi zuwa yake yi a bishiya haka to ba zan yi tunanin ana samun wani abu daga gurin noman shi ko shuka shaka kawai na yi tunanin dai da an shuka kwallon shi kenan ba na tunanin ana samun wani abu ni kayan marmarin da zan ce na fi sha'awa ko ina so matuka shine kaman kankana da su ayaba haka shi kuma maganan wai ana wato nika su ko ana amfani da wani sinadari don gina su gaskiya ni ban da masaniya akan ana amfani da wasu abin don nika su kamar wanda nake amfani da shirin sa kankana din nan ko ayaba to sai dai abin da zan iya cewa na fahimta yanzu kuma na gano shine wani lokaci zaka ga kankana ko mi kankantan shi ko da a ce wato bai kamata ya zama ya yi irin wannan jam ba ko wani abu amma sai ka gan jazir kamar ba irin abin da muka saba da shi ba a baya ko wani nau'in ci gaba ne na ilimi aka samu ko kuma shi ne ake nufi da wato hanyar da ake yi na wurin na shi da wani sinadari to Allahu alam. To ni kayan marmarin da na fi so a cikin dangin kayan marmari shine mangoro. Eh shine gaskiya kayan marmarin da na fi so a cikin su sai kuma maganan cewa ana amfani da shi wurin asashi ya nuna da wuri ta hanyar amfani da wani sinadari ko kimiyya gaskiya ba ni da wannan masaniya akan wannan siya kawai nake yi ina shan abuna to kafin mu ji bakin likita bari mu shakata da wannan wakar shi gaskiya ce faɗake yau sa'adu zungur ke kira da amo mai karsashi. Eh. Eh, lafiya da juna zama na roƙon amana da masalaha da juna soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace uwa na a ba kyawa ba khiyana. madalla. To sai dai kasancewar wannan batu da muke tattauna a yau na maganar amfani da kabon kaba ga kayayyakin marmari yana da alaka kai tsaye da batun kiwon lafiyar mutane mun tuttubi likita masanin lafiyar al'umma ko shin menene matsayin wannan aika-aika da ake yi ko kuma amfani da wannan sinadari na carbon carbide akan kayayyakin marmari don sa su nuna dole da wasu 'yan kasuwan kayan marmari ke yi to ga abin da dr shehu abdulmumin makarfi na asibitin jna kaduna ya ce likita menene shi wannan carbon carbide din kuma menene illa zai iya janyo wa jiki idan an yi amfani da shi to carbon carbide dai watan wani sinadari ne wanda asalinsa kaman shi asalinsa yana haɗe da abin da muke kira kamar wuta ita kanta wuta yanzu samu samun asali daga wannan carbon carbide din wannan shi yasa ma yawanci masu aikin walda da suke buƙatar wuta dole sai da shi ake wuta take ruruwa sannan shi samu sai aikin da suke yi abin da yake shi kanshi asalinsa yakan ba da wuta kuma sannan sanadari sai aka ce dan adam zai amfani da wani abin da aka amfani da shi domin a safitar da wani a cimma wani buri da na kuma dan adam shi kuma ya sha wannan kabar kabai din to haka akwai matsala tunda wannan sanadari ya la'anta ko ya lalata tsari irin na abubuwan da za mu ci kamar mangoro haka su ayaba da abubuwa wanda ke dandan cikin lokaci kankani za ga cewa ya jirkita su halittar su ya mai su wani abu daban to ina kuma jikin dan adam haka ashe kenan ma wannan sinadari ko ba a gaya maka ba abu ne wanda ke cikin dan adam kwarai da gaske yakan ja abuwa da dama yakan shafi koda yakan shafi anta na dan adam kuma sannan babban al'amari shine yakan zama shine yakan asasa dalili na samun kansa wanda yake kuma wani ciwo ne wanda yake babban ciwo wanda yake yana da matsala kwarai da gaske ciwon daji wannan shi yasa mutane akwai hadari kwarai da gaske mutane su yi cin wannan abu hakan saboda jahilci da rashin sani wani su kuma wasu 'yan kasuwa sukan kokarin su nemi abinci da arziki a kan shi ba san cewa irin barnar da suke yi ta fi irin tasirin da suke ganin da a jawa ba ana iya samun matsaloli na kusa da na nesa na farko wanda za a iya samu shine mutum zai iya samu in yi ciwon nan abu ya samu ciwon ciki ko kumburin ciki ko kuma ya tsole da gudawa da sauransu mafi tsawo shine za a iya fita da ciwon kansa da kuma ciwon koda ciwon da shama'anta da kuma sauran sassan jikin dan adam so wannan abu ne mai hadari ya kamata mu guje shi domin cuta yana da illa a cikin cikin dan adam to likita kamar yadda kai bayani cewa shi wannan sinadari zai iya janyo wa'annan cututtuka shin cuta ne wanda za a iya ganin sakamakon sa nan take ko kuwa a zai kan lokaci a'a a illan takan dauki lokaci kwarai da gaske shi yasa ma jama'a ba su la'akari da illolin sukan ɗauki lokaci kwarai da gaske to kuma in suka fito abu ne wanda yake watan bai ma ainihin mutane yawancin watan bincike ya nuna mana cewa kullum ana samun hayayyafa na karuwan irin waɗannan illoli kuma bai wuce ainihin alaƙar sandar da suke cikin abubuwan da muke ci na yanzu yawancin komai an da shi an da shi an shiga da wasu abubuwa suke sinadarai ne kuma cutarwa ne illa ne wani muna ganin shi kwarai daga sai kullum yana hauhawa shawara to shawaran shine ne na farko irin ainihin kayayyakin lambunmu da irin kayayyakin mulki na gayyakin sauransu za ku ga cewa ana kawo sabon iri daban wanda ake shigar da su ana sa sanadari suna canza ainihin yanayin halittunsu na da so mu yi taka tsantsan mu tabbatar cewa ba mu rasa irinmu na da ba domin waɗannan sabon da ake zuwa suna towa da wani sanadaran kuma sukan kawo wannan illolin kuma a wajen taka wajen abin da za ka ci yana da amfani domin wasu za ki gansu suna da kyau kwarai da gaske kamar ga ayaba karkar mai kyau da sauransu amma abubuwan nan guban da ke cikinsa da illo da cikinsa shine ainihin babban illa fiye da ainihin kyawun din mafiyanci ilimin na da gaskiya ya fi kyau kuma ya fi dace cikin dan adam so dole mu kiyaye abin da za mu sa a cikin mu domin gudun illolin nan na nesa da na kusa. To masu sauraro sai a yi lura bayanan likita wajen kula da abubuwan da muke ci. Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin girke-girken mu. Allah Mai sauraro barkanmu da sake saduwa a wannan zaure namu ma har ila yau muna tare ne da Hajiya Habibu Muhammad da ke sabon gari wanda za ta gabatar mana da girki uwar gida amarya da duk wanda yake iya saurare ya biyo mu don jin me Hajiya take dauke da shi a wannan mako. jama'a assalamu alaikum a wannan mako muna son mu koya muku yadda ake yin soup na irish wato dan miya dan kaman farfesu farfesu ke yawwa kaman dan farfesu farfesu ne irish ne da kaza abubuwan da muke son uwar gida ta tanada na farko uban tafiya shine arish wato dankali dankalin turawa wanne ciki na turawa eh dankalin turawa to idan mai gida Allah ya bashi iko yana da kyau uwar gida ki ga to wannan dankalin turawa ne ya kamata in yi da shi to ke kuma uwar gida a naki fasahan da basiran sai ki ga to me ya kamata yau in canza wannan dankalin ya zama ba wai dole sai dai a soya shi dankalin a ci shi da kwai ba sai ki zauna ki tunani to yau wannan dankalin bari mishi farfesu yi farfesun dankalin shi dankalin na ake wa farfesu eh ana farfesun dankali idan kika abin da ake bukata in zaki farfesun dankali zaki samu dankalin ki na turawa na daya na biyu ki samu dan naman kazanki ki samu dan tattasanki dan atarugu albasa dan shi ba dole sai an sa mishi tumatir ba hamajiya kin kin face kaza ni eh. wannan miya ai ta manya ce a'a talaka ma yana iya ai ba dole sai da kaza ba to ana iya canza mata bai yanayi mamadin kaza sai ya koma koda da kwai ne kike son ki yi shi to zaki iya neman kwanki amma kwan sai kin dafa na gane amma yanzu bari fara muku bayani yadda zaki yi da shi da kaza in ya so sai in kawo bayanin yadda ko da canji eh. zai iya samuwa sai a canza shi ta wani hanya to in yanzu kina da kin samu kazanki kika ba gyara kazanki uwar gida kika samu kwananki mai kyau kika zuba kika wanke shi sai ki ɗauko tukunyanki ki ɗaure idan kazan ta hausa ce tunda yanzu mutane wasu zaka ga sun fi amfani da kajin na hausa wasu kuma zaki ga sun fi amfani da kajin turawa to amma in so samu ne in an samu kajin hausan to fallin layin hamdu abin da dai allah ya ba mutum in kuma kazan turawan ne to duka dai alhamdulillah duk wanda aka samu zaki zo ki fera dankalin ki idan kika fera dankalin ki sai ki yanka shi kowane guda ɗaya zaki iya yanka shi kamar kashi hudu idan kika yanka kowanne kashi hudu idan manya ne sosai zaki raba shi kamar shida shida idan kika raba shi da shida zaki zo ki wanke dankalin ki bayan kin fere kin yanyanka ki kwashe ki samu kwano mai kyau ki zuba ki rufe abinki ki ɗauko tattasan ki da atarugu ɗan daidai yanda zai baki test ɗin da ke so yanda mai gida zai iya yiwuwa mai gidan ki ba mai son yaji ba ne daidai yanda kika san abin da kike sawa a cikin girki kar ki cika ki samu tattasanki da atarugu da albasa da ɗan kayan ƙanshinki to akwai wani ma sirri da ku mata ba kwa ganewa shine uwar gida akwai citta da kanumfari da ɗan ɗiyan miya akwai wani ɗan abu kamar gyaɗan miya ake ce mishi zaki ɗan same shi ki ɓare su ki haɗa su ki dake su idan kika dake idan mijinki mai son tafarnuwa ne to ki samu wannan tafarnuwan ki ɗan ɓare shi shi ma ki saka a ciki ki daka wannan spices spices da kuka ji ake magana a kai eh kayan ganshin nan to wannan spices ne naki na daidai karfin ki ba dole sai kin sai wance mai sa na kanti ba na kanti ba idan kika samu wa'annan kika dake su kika haɗe su kika samu container bayan kin daka sai ki dan baza shi ya sha rana in ya bushe sai ki ƙara daka shi sai ki tankade sai ki zuba a cikin container to ke ma haka zaki dinga zazzago shi ana wannan spices ina kika same shi mm. sai dai ki dariya ki dinga an ai siyo shi ne gida mai gida ya dinga wai menene wannan kike sa mai wato yana kara wa girki armashi yana kara mai girki armashi hmm. to idan kika samu wa'annan abubuwan kika ajiye a gefe to bayan ga jajjagen kayan miyan kikin yi ga dankalin ki ga kuma naman kazan kin gyara shi a gefe sai ki zo ki sa ki akan wuta idan kika dora ki akan wuta to zan muku bayani a kashi biyu wasu suna da son soye abu za ki ga wata uwar gidan ita ta fi son ta soya kayan miya kafin ta tsaida wata kuma za ki ga baki ga an ce wata sai ta gama miya take jefa kaza kuma a ci ta ba to mm. kin gani to haka abin yake to wannan idan kika soya kika samu wancan spices da na gaya miki dan zazzaga shi a ciki kika soya da shi daga makota in aka jiyo za a zo a ce wai shin wancan me take dafa ko kuma alhaji ya sake sabuwar amarya alhaji ya sake sabuwa <laughs> <laughs> to duk irin haka zai iya faruwa to idan kika soya kayan miyan ki ya soyu sai ki ɗauko wannan kazar taki sai ki zuba ta sai ki tsai da sanwan ki kai ki mm. sa ruwan daidai da abin da zaki gaba to ba a cika mishi to an ce kuma da ma dankali bai sa ruwa eh dankali baya eh, sa. kadan ma ya ishe shi eh ruwa daidai zaki sa in kika ɗauko wannan naman kazan yi danyen naman kazan danyen naman kazan sai ki zuba shi a cikin wannan ruwan kayan miyan da kika soya sai ki rufe shi sai ki ɗauko kuma wannan ɗan spices da kika soya kayan miyan wannan kayan ƙanshin eh. sai ki ɗan daɗa watsawa kaɗan a kai sai ki mayar ki rufe ki buɗe ki duba kina buɗe ma wani ƙanshin ne zai sake tashi da ya shiga makota sai ki ji ana to jama'a a dai shiga makotan nan a gani me ke faruwa mm, miyo na tsinkewa kan tsinkiya to idan ya tafasi ya tafasi kika bude kika ji wannan din kanshin na bugo ki ke ma sai ki ɗauko wannan dankalin sai ki zuba akan wannan naman kazan sai ki juya in kika ɗan motsa shi sai ki mayar ki rufi to idan kika mayar kika rufe shi kuma kwata-kwata dankali bai da wuyan nuna ki duba ki ga in ya nuna sai ki sauke ruwan zaki ga shi dai bai yi kauri da yawa ba kuma bai tsinke miki da yawa ba mm. To, uwar gida kuma ya danganta da yanayi da ake ciki na rashin da babu babu dinnan yanayin garin. To, ba dole sai an yi da wannan kaza ba. Hmm. Akwai kwai. Idan ba ki da halin wannan kaza kake ce to wannan girki na masu kuɗi ne a'a talaka ma yana iya ci. Don ko dankalin ki na ɗari biyu ɗari uku kika siya zai miki. Za ki iya siyan mamadin kazan za ki sai kwai. in kika sai kwanki zaki dafa in kika dafa kwanki zaki bare shi shi zaki iya zuba dankalin in kika dan fa dankalin mintoci sai ki dauko wannan kwan naki sai ki zuba a ciki to bambancin da za a samu aka samu kenan akan kaza da kwai ba dole sai an yi na kaza ba to shi ma wannan in kika yi kin gani abu ne mai amfani a jikinmu saboda kwai ai shi kwai ma in so samu ne ana son mutum a rana ya kasance ko da guda ɗaya ne kaɗan ci shi hmm. to kuma yanayin gari ya zo abubuwa ga yadda suke in ka sa ɗan kwanka in ku biyu ne ko ku uku ne aka ɗan jajjefa mu kowa ɗaiɗai kenan in ma ba halin ɗaiɗai ɗin za ki iya sa mutum biyu ɗaya mutum biyu daya in kika sa in kun dafa za ku yanka abunku hmm. kowane mutum biyu sai su raba guda daya daidai karfinka haka za ka yi to hajiya habiba shi wannan girki haka na ake shan shi a matsayin sa na farfesu ko za a iya ci da wani abinci eh wasu sukan iya a matsayin shi na farfesun wasu zaki ga sun dafa farar shinkafan su ko kuma jollof sai su dan zuba shi a kai su ci mhm. amma kuma haka nan ma kina iya cin shi to ki gaya min mai gida ya dayatar da irin wannan addagana to me me zai faru sai kwasan girki sai kwasan girki sai ki ji yana cewa to uwar gidan wai sufa za a kawo miki ko eh, ko shadda ko ko shadda za a miki gamila. <laughs> to masu rare fatan za a gwada wannan girki mai armashi a kakkaka wallahi a sha tuwo mu haɗa mako mai zuwa don ci gaba da kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa da faɗakarwa. Ni Binta Ibrahim ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. To Madalla, masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wakiliyar mu Binta Ibrahim da dukkanin bakin namu na yau. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Jude Lagos Gashiyam. da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku, ku huta lafiya. Shirin su Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba.